zeiyo ŋwene hukumsiyo iya haikante zeiyo sariya kuna ngano haifo ciyo noyo gabi ndu kabara na haifo ka bara haya jirmante maceyo kamar gannara mo yasika zeiyo didu ko bara abara no na innor kwe kuibiri maceyo sasa wani hormati wallahi au warrahmani aw ambara sifa fono ka bara nor ko ko bimbe sifa ngano borom bacce zeyudi kuna zanga boro hinkati wa izzati llahi wa jalalihi hikma karu ka gono zeyudi kuna ngano cine dika bongo boro zeyudi noyo gabi deya zeyudi sabu ahinkate ambara warka ngoko zeyi aseh nam ne dam cine ka war kanga go ko zai wato annaane dama cine ga a sabuno war kanga zeidi ana zeiyodi te domin war ka go ko sini na ne dam a cine ka go ko ga au ambara zeiyodi sabu barano war ka ana zeiyodi di a zai zeino ka. niya ka guna bine kuna tunu ka haifo ten na niya dino na gabi au ambara a zaino haifo ka ban nam duwa ka di nam ganna au ambara a o di a bara no ka haifo haifono a ceji war ka go ko sinnin na diga nga ban haika ceji di no gabi to ngadi no a zai aw hɛɛr fo ŋmaan yʋkaŋa na bara wa yɔ yɛnɔ zeya di a bara ka a zeya war kaasi a zeidi zeyo di saabu barano ago ko a koden tawano an haifo an tunuk na haifo teyo Au ago ko honwa sai haifo teyo to diya nga nhongu boroma mutu ko zeizei Zai zai zeizeyo tutuma adini honwara inor kwe kwe berici wala tuti kulla hallafin mahin ya niyan dabi sallallahu alaihi wasallam masu kako hangadam masu kako warka bara a mutu ko zai sawawun cimi bongo na gunu o tangar bongo suka ko a sai suga gana نور كوي كوي بيا كتي واحفظوا أيمانكم وتشيف كانوا نوزيو نوغا تشالما ينو أسو هما يبرو مزي فاسدين نا إل نور كوي بيري أندبيكي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت إن ركوي بيري a honguno se wo zein nano babeyo warka bara a kahunu ka ba zaini an zai na inor kwekwe beri au amame zai yi duka bara no dimi mani mani mani mani akuna zeyo nga gunu ka haifona ano gabi zai fo fonga magunu ka a a bara no labari fo ka kabisa mwene da ya dai zai yadi ka boro zei hay ka bonwa zeidi hay di kai sawano kabara cimi kabara deidei nga sawan na hai ka cini den ndi cere nga non zai ka bara cimi mene de war ka bine ka ko di a bara no tangarci fo dumi fo ganna anduwa ka haki fo gai aw anduwaka tangari fobere cimi deya zeyo di cere ngano nce zeyo ka abara a milani wato zeyo milani ke dumi foganna a war ka na zanga zeyo di te aga milani no taali kuna fasidan bara a katuba ka hakiyo ka abara a taki taki di hakiyo di curo kan yeti nga zeyo kuna zeyo mo idi kuna no zeyo ka chere bara a hai foka al'amari foka mbaka te mo jina gano gabi ya zan a te sadi ngano a bara no bo koden tawo yino bongo no boroma boro se au ambara warka a zeidi ama bongo au a hansine ama abongo no gaabi o amaboŋono zeyodimati ase sabo gaa gaabi hei foteyo ga au hei bidinan yo mojine ŋa au ahansine zaŋa akpe maci azin narikpe aba kpei ŋmaane do o akpe maci azin narikpe asuuru ne fu ya zai yi zan ya e cire ganin ci zai yi ka wato in gbaitin na domin amini sarti yi kurfe yi a kube to nga zai yi dikuna a fagonu ka cire na bara zai yi ka a gun na gabi a kube wa inna ma cire dai bara no delle mene tarsi tarsi yi kuna no zai yi cire hunu ngano zai yi ka hunu boro delle bongo anaci ana niya hau ana ka heika bonwa zaidi ana niya ho zanka boroci awo wallahi ci eh wallahi da zai yi zanga ya curo curo na bara mm, mm, sarti yo kube su bai tenna warkan abi na ka zai haifa bonwa haibidi nga ka dia haifa mani amana alkhairi bisa haika bonwa zaidi ni de an warka dia mana alkhair bisada amangadi cerete sadi ka kafarate azeyodi ceremene de kafara aruka su gono fa sede zeyo ka borona niya howno ka di nufi karuka zeya bongo ce bongo no kafara gono ya barano zanka norkwe kwebirici لا يؤاخذكم الله باللغو fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم دي ايو anarbeyani a jirmante o anarbeyani ka ka fara ka bara zeyo ŋene a bara no ka fara ka bara zeyo ka cere boro nufino ka te to deya ka fara duru ka bara no tilasi anu ka bara kan na boro tilasi ŋan nano fisoyo hayfoyo kuna haybiyodi kan sesera se zasin ti har kokoro ya dai war ka ana anaka haika bonwa zaidi anaka gbaiten na da ya hinza al'amari hinza kuna fo ci aka tilasi antunun nara hesinte ngano talkawi marani an talkawi marani au da na hini an ce ka ana jina an jina aman tafe cai kana talka wuidi anan tafe to da na hini ngadini cai fo kana tam ana tam de ka cha bongo to de ha hinza o kurpe ana ka hinini aka ga tilasi amme ho jibiri hinza jibiri hinza di warka bisanga no mo cere gane yo fasu yimasi mbinni warkan abine a zeyyukuna a kaa sa fullate ŋaaci abbayi wote na irikpe to karkace ama derikpeeba aw anje asu hewote narikpe andukaci derikpeeba to deya sa dana sa fullate na deya bozaŋaya dana kaa hay bidite kafara sii aga النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه de warka ka zei na iripe mazi di bana ngati deripe ba de apena safulla tena da na ka hai ka bon wa zei dite de tali asi akwega